الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يا كيوانا نبي baka ga halin Yahudawa ba, waɗanda Allah ya ba su wani rabo na ilimin attaura da abin da ta nuna annabtarka, ana kiransu zuwa ga komawa littafin Allah attaura don ya rarrabe tsakaninsu a kan abin da suka yi saɓani a cikinsa, amma sai wasu ɓangare daga cikin malamansu da shugabanninsu suka juya suka bijire wa hukuncinsa saboda bai dace da son zuciyarsu ba, alhali abin da ya fi dacewa da su tun da suna cewa sun bi shi su zama waɗanda suka riga dukkan mutane miƙa masa yin hukunci.